This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma duk dukkan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta kafar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da Sahabo Imam Aliyu da kuma kanin labarai. Shugaban Amurka ya ce zai zama kuskure babba ga Amurka ta tura sojojinta na ƙasa domin murƙushe mayakan ISIS a gabas ta tsakiya. Akalla kuma gwamnonin jihohin Amurka goma ne suke turjiya kan karɓar 'yan gudun hijira daga Siriya bayan harin da aka kai a kan birnin Paris. wani babban mashawarci ga shugaban burundi ya ce a shirye gwamnatin kasar take ta gudanar da shawarwari da yan hamayya da zumar kawo karshen tarzoma da ake a kasar to bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar talata aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya to amma kafin ku ji wannan shiri mun tabbatar da mutuwar alazai 274 muna da ƙarin bayani sa'an nan kuma su yaran da suke yin wannan abin da suke mun san wasu 'yan siyasa ne da suke kallon sun faɗi zaɓe ba su da za su suke ƙoƙarin su sa yara don su hau na wannan gwamnatin. Malam Ashiru Sharif akan masu zanga-zangar nema a kafa ƙasar Biafra shi ma muna da ƙarin bayani. Sa'annan kuma rundunar sojan Operation Zaman Lafiya Dole a Maiduguri ta samu nasarar damƙe wani mai suna John da suka shiga Maiduguri da nufin kai hare-hare. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaba barack obama na amurka ya ce zai zama kuskure babba ga amurka ta tura sojojinta na ƙasa domin murkushe mayakan sa kai na asis ya ƙi karɓar kiraye-kirayen da ake yi masa cikin gida da kuma ƙetare na ɗaukan sabbin matakai masu ƙarfi bayan harin ta'addancin da aka kai kan birnin paris na ƙasar faransa a wani taro da manema labarai da ya a daidai lokacin da suke kammala taron koli na kwanaki biyu da aka yi a birnin antalya da ke kan gabar bahar roma a ƙasar turkiya mr obama ya kira ya kira kungiyar isis a zaman iblis ya kara da cewa amurka za ta zafafa matakai da take ɗauka amma ba za ta canza dabaru ko manufofin ƙasar kan wannan yaƙi ba Mr. Obama ya ce harin da 'yan ta'adda suka kai a birnin Paris mummunar al'amari ne da ya mai da hannu a gogobawa a fafatawa da ƙungiyar ta ISIS duk da haka ya ce amurka ba za ta tura sojojin ƙasa masu yawa zuwa yankin ba ya ce wannan ba ra'ayi na ni kaɗai ba ne har ma da masu ba ni shawarwari na ƙud da ƙus sojoji da ma fararen hula ya ce ba wai don sojojin amurka ba za su iya gamawa da su ba ne a biranen da suke su yan isis amma don amurka tana gudun sake gani ko nanata abin da ya faru lokacin da ta mamaye birnin a wato ƙasar iraki amma sanata diane feinstein yar jam'iyyar democrat ta shugaba obama jiya litinin ta bayyana matukar damuwa kan matakan da amurka take ɗauka a halin yanzu wajen tunkarar ita wannan ƙungiya ta isis sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya baiwa faransa kwarin gwiwa cewa za su samu galiba a kan daesh sunan da ake kira ƙungiyar isis da larabci mr kerry ya wannan furucin ne a lokacin da ya kai ziyarar jajantawa da kuma nuna goyon bayan 'yan uwantaka a ƙasar. ya kuma ƙara da cewa suna kan hanyar samun nasara a kan 'yan ƙungiyar. An tsananta matakan tsaro lokacin da Mr. Kerry ya sauka a Paris babban birnin ƙasar Faransa a daren jiya Litinin. An hana 'yan jarida raka shi, matakin da ake gani shine irinsa na farko ga babban jami'in da ya kai ziyarar aiki a fadar wata ƙasa a Turai. Ya ce kada wani ya kwankwanto har yanzu da hasken fitila tana ce a birnin da ake kira mai haske in ji Mr. Kerry. ya ce su duka 'yan Paris ne. Tun da farko shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya lashi takobin zafafa kai farmaki a Syria, inda daga can ne aka kitsa makarkashiyar hare-haren da aka kai a kan birnin. Shugaban ya gabatar da jawabin ba kasafai ba ga haɗin gwiwar Majalisar ƙasar. Haka kuma a jiya Litinin, hukumomin ƙasar suka kama mutane 23 a sumaman da suka kai a duk faɗin ƙasar. tuna masu faɗin cewa sun gano mutumin da ake zargin shine magudin shirya hare-haren da aka kai a kan ƙasar. Aƙalla gwamnoni daga jihohin Amurka goma ne suka bayyana turjiya kan karɓar 'yan gudun hijira daga Siriya bayan harin da aka kai kan birnin na Paris a daidai lokacin da shugaba Obama yake faɗa jiya litinin cewa ba shi da niyyar tsaye da shirin karɓar 'yan gudun hijira dubu goma daga ƙasar Siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita. hukumomi a turai sun gano cewa akalla ɗaya daga cikin mahara da suka wa birnin na paris ranar juma'a ya silale ya shiga turai tsakanin dubban 'yan gudun hijira da suke gudu daga yakin basasar da ƙasar take fama da shi shugaba obama ya faɗa wani taro da manema labarai a turkiya cewa amurka ba za ta kyala wani ɗan gudun hijira daga siriya shiga amurka ba sai bayan an gudanar da binciken kwakwab ta fuskar tsaro a kansa ya ƙara da cewa ƙin karɓansu zai kasance cin amanar manufofi da muradun amurka mr obama ya ce abin kunya ne kuma saɓanin halin amurka shawarwari da wani ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican senator ted cruz ya bayar cewa amurka ta karɓi 'yan gudun hijira kiristoci kawai daga siriya amma ban da musulmi to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani babban mai baiwa shugaban Burundi shawarwari Willy Nyantuwe ya ce a shirye gwamnatin ƙasar take ta gudanar da shawarwari da masu hamayya bayan kiraye-kiraye a gudanar da tattaunawa da shugaban Amurka Barack Obama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Willy Nyamtiwe ya gaya wa sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka jiya Litinin cewa ana iya yin shawarwarin cikin ƙasar ko kuma a wata ƙasar waje. sai dai bai ba da wani ƙarin bayani akan yiwuwar a gudanar da shawarwarin ba. Mr. Nyamtiwe ya ce tuni gwamnatin ƙasar ta kafa kwamitin da zai jagoranci zaman sulhu tsakanin al'ummar ƙasar. Rana Asabar da ta gabata shugaba Obama a wannan tasha ya aika da sako ta faifan bidiyo inda ya shawarci shugabannin ƙasar su fara gudanar da shawarwari da zumar kawo ƙarshen tarzoma da ake yi a ƙasar. Mr. Obama ya ba da shawara akan hukumomin ƙasa da ƙasa su shiga tsakani kuma a yi zaman a wata ƙasar waje. Mr. Yamtuwe ya ce kamar dama shugaba Obama ya san tunanin da shugabannin ƙasar suke yi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner ya faɗa jiya Litinin cewa yana da muhimmancin gaske dukkan ɓangarorin a rikicin ƙasar su mutunta ƙudurin yin shawarwari da ƙasa da ƙasa za ta shiga tsakani. daga ƙarshe koriya ta arewa ta hana zirga-zirga cikin ruwa daga gabashi na gabar ruwar ƙasar abin da ya janyo damuwa cewa ƙasar tana shirin gudanar da wani gwajin makami mai linzami kamar yadda jami'an soji na koriya ta kudu suka yi bayani dokar hana zirga-zirgar wacce ta fara aiki daga ranar 11 ga watan nan zuwa 7 ga watan disamba matakin zai shafi yankin birni da ake kira wonsan da ke kan gabar ruwa rahotanni suka ce koriya ta arewa ta sanar da dokar ce ta kafofin sadarwa da ke cikin kasar tun da farko kuma babu alamun koriya ta arewa ta sanarwa hukumomin kasa da kasa kan wannan mataki a cikin wani sako ta imel da hukumar kula da zirga-zirga cikin ruwa ta majalisar ɗinkin duniya ta aiki wa muryar amurka jiya litinin ta ce bata samu kowace irin sanarwa ba daga koriya ta arewa na hana zirga-zirga a ruwayen kasar labaran duniya kuka gama je wakilin sashen hausa nasiru elhika ya aiko mana da rahoton cewa hukumar alhazan najeriya ta ba da sanarwa adadin 'yan najeriya da suka rasu a lokacin aikin hajjin bana A cikin cikas ɗin da muka samu wajen tattara bayanai har da bambance ɗaliban Najeriya ko 'yan Najeriya da ke zaune a Saudiya. da kuma alhazai da suka je don aikin hajin bana hakanan da rashin hukumar bayanan gaggawa daga bangaren saudiya da za ta ke hulɗa da sauran hukumomin alhazan duniya kwamishinan labarun hukumar alhazan najeriya dr sale okenwa ke bayani a taron farko da hukumar ta gana da manema labaru tun dawa daga hajin da ya gabata kan sabbin bayanan alhazan najeriya da suka rasu a yayin tafiya jifar shedan yanzu dai hukumar ta ce an tabbatar da mutuwar alazai 274 ana binciko wasu alazan 44 da su ma aka yi ittifakin sun rasu Inda alazai biyu ne kacal ke karbar magani a asibitoci a saudiya hukumar yanzu ta raba 'yan katuttuka don jihohi ko duk waɗanda 'yan uwansu suka rasu su je asibiti don ɗaukar samfurin jinin su da za a kai birnin Riyat, don gwada 'ya'yan halitta dna da zai ba da damar ganowa ta kaburburan da aka binne 'yan uwan nasu Alhaji Suleiman Usman Hadeja shine daraktan shiyoyi da jihohi na hukumar Alazan. Rana ta ƙarshe Juma'a ta wannan satin nan da kwana biyar an ba su 'yan katukan da za a ɗiga ɗigon jini a jiki a dawo da shi tuni da an riga an ɗauki jini ko wani sassa na jikin mutanen da suka rasu an ajiye to haka daga nan an tabbatar da rasu kenan sai ka dawo kuma a ɗora wasu abubuwa da shari'a ta amince a kai akwai bayanin da kuka yi na cewa ana da ma lambar duka kaburburan da aka binne waɗannan alazai da suka rasu wannan ya nuna idan yan uwansu suka so ma su je su zarci kaburburan nan su yi addu'a za su iya samu wannan dama ƙwarai da gaske suna da dama su je su ziyarci makabartar su yi addu'a ga ɗan uwansu da kuma sauran wanda suke kwance tare da shi kowanne kuma an sa masa lamba walau dai mu baka lambar satifiket na rasuwa su a can kamar haihuwa ce ran da aka haifi mutum za a masa takardar shaida ran da mutu za a masa takardar shaida wayannan takardu kana nuna wannan za a kai ka wannan shine kabarin wani waye ne cikin yan uwan marigayen za a jinin sa dan wannan binciken ita ce tambayar da ne wa kwamishinan lafiya na hukumar dr ibrahim kana ko uba ko uwa ko ɗa ko iya su ɗaya kyau za a amfani da jinin su ma Hukumar Alazan dai ta ce ta fara shirin aikin hajin baɗi da amfani da darussan da jami'ai suka koya a bana. Nasiru da mai kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, kafin ku ji nasarar da rundunar soja a Maiduguri ta samu na damƙe wani. Ƙungiyoyin matasan Arewa sun bai wa shugabannin Arewa wa'adin kwanaki goma domin sa baki a surutan da wasu suke yi na raba ƙasar, kamar yadda wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko da rahoto. Wa'adin wanda ke kunshi a wata wasiƙa ta musamman da ƙungiyoyin suka aikawa wa dattawan manya-manyan 'yan siyasa da kuma shugabannin addinai ya ja hankalinsu ne cewa lallai su isar da saƙon rashin jin daɗi ga gwamnatin tarayya akan furucin da 'yan kudu maso gabas ke yi na cewa a raba ƙasa a baiwa yankin Biafra cin gashin kanta. comrade yusuf mohammed fantami shine shugaban kungiyar ɗaliban arewa ɗaya cikin waɗanda suka sa hannu a takardar wa'adin ba za mu iya haƙuri ko kuma ci gaba da ganin cin mutunci da ake yi wa mutanenmu 'yan arewa da suke zaune a kudu ba domin kowa ya riga da ya gani ya kuma sani cewa ba al'amari ne wanda bai yi kama da zamantakewa da aka saba ba in ya muri a ƙasan nan kowa ya riga da ya san in raba kasan aka yi da abin da suke bukatan a raba kasan suna ikirarin biyafara da makamantansu a ga wane ne in aka raba kasan nan zai shiga halin haƙula'i. shi ma jagoran shugabannin kungiyoyin ashiru sharif ya ce batun zaɓe ne ya kawo wannan kace na ce ni ina ganin a duk ƙasan nan wannan haɗuwar da turawa suka yi mana ba mutumin da aka taimaka kuma ba mutumin da yake cin gajiya yake cin moriyar wannan ta haduwar irin inyamuri shine ibo so su yaran da suke yin wannan abin da suke mun san wasu 'yan siyasa ne da suke kallon sun faɗi zaɓe ba su da za su suke ƙoƙarin su sa yara don su hautsu na wannan gwamnatin ba abin da zai hautsu na wannan gwamnatin cikin yardar Allah gwamnati ce da duk duniya ta karɓe ta ta yadda cewar an yi zaɓe tsakani da Allah a Najeriya for the first time aka karɓi wannan abu to sannan wani mutum ya zo ce zai tada hankali sai dai ga elda ima okoro ɗaya cikin shugabannin ohanen zendigo ƙungiyar kabilar ibo da ke abuja ya ce mafita guda ɗaya ce kuma shugaba muhammadu buhari ya fara nuna ta the new president has shown very clearly that he is very prepared to give us the avenues Elda Ima Okoro ya ce shugaban kasa ya ba mu damar mu gina kasar ba ma yankin Biafra kaɗai ba. He's the president who's giving us minister for foreign affairs, minister for science and the technology, minister for trade and investment and industry, minister of trade for education. ya bai wa yankin Ibo ministoci hudu, ministan hulɗa da ƙasashen ƙetare, da na kimiyya da fasaha, da na kasuwanci, da na ilimi. Aikuwa ya burge mu yanzu dai zan yi kira ga hukumomin gwamnati da su taimaka su wayar ma matasanmu da kai, saboda su sani cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina. Rundunar sojan Najeriya ta gabatar da sanarwa a kan damƙe wani mutum mai suna John da suka shiga Maiduguri da nufin kai hare-hare. A saboda haka wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya nemi ƙarin bayani daga bakin Kanal Tukur Gusau, jami'in hulɗa da manema labarai na Operation Zaman Lafiya Dole. sojojin wanda ke aiki na yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda wanda ke wannan sashe na maiduguri wanda muke kira 7 division garrison wanda su suke kula da garin maiduguri sun yi nasarar kama wani mutum da ake kira john tranquil a wata anguwa da ake kira kasuwan shanu a nan cikin garin maiduguri bayan mun kama shi mun mashi tambayoyi kuma ya tabbatar mana cewa kusan su tara suka shigo a wannan birni na maiduguri kuma kowane su yana dauke da bindiga kirar ak-47 sannan kuma sun zo da mota kirar hilux mai farin fenti wadda ita ma tana dauke da bama irin na kunar bakin wake kimanin guda ashirin to a halin yanzu mun shiga gari mun gaya ma duk jama'a ah, ma'aikatanmu da kuma sauran ma'aikatan tsaro da jama'ar da ke cikin gari cewa a duba a ga wannan mota a kiyaye idan aka ga mota mai wannan siffa mai wannan kama a yi kokari a sanar da jami'an tsaro akwai kuma wani bayani da ka sake tura game da wasu nasarori da kuka samu eh lalle mun samu wata nasara ta gefen bama a inda muka samu sojojinmu masu aiki ta wannan bangare wa brigade ta 21 sun yi nasara binciko wani wuri inda 'yan ta'adda ke shirin Ira makamai na kunar baƙin wake da kuma irin rokoki din na waɗanda ake harbawa to alhamdulillahi mun samu kayayyaki da dama a wannan wuri wanda muna kyauta zaton cewa ma sun sato kayayyakin ne daga ɗakuna na bincike na makarantu lokacin da suka shiga waɗannan garuruwan 'yan shekarun da suka wuce kuma mun yi nasara a rugurguza su mun lalata su da ba za su sake wani amfani ba. Ba gwani sai Allah, Allah ka soja ko gidan su ko Haka ne, Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za mu gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Aikin da su da aka yi da aka ce ai na duwa na kwanta gora din. A yanzu hakan nan a takardu a yanzu hakan nan wanda suka aiki ba ba gama biyan su ba. Mu da muka zo na muka muka biya. Ka zo ofis zan gwada muka. Gwamnati ai kan biya da wata gwamnati sai ku biya. tunda an yi aikin an yi aikin ya ba ai abin da ya kamata ku yi tunda kun gaji gwamnati sai ku biya kun kun tara kun tara kun tara kun tara kun tara kun tara jama'a Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Sunana Musa Ibrahim daga Sabke Kahuta Mina. abin da yasa nake da bayani cewa ina da kuka na ga gwamnatin jihar Neja da ku ta manta ne akan zaben da muka musu lokacin suka zo kamfe shin sun saba bakin gilas ne ba su duba kudu da arewa suka ga talaka da suka zabe su bane har da suka kai matsayin za su manta da mu kuma muna roƙo tun kamin gwamnatin ga ta hau da cewa ubangiji Allah kada a sa a ce gara talba da lolo to amma na ga addu'o'in sun kome mana saboda mun kuka mun kuka Allah ya kawo mana canji ashe canjin ba alheri bane muke roƙa muka mu saboda wahala ta yi yawa ga talauci ga rashin kasuwanci ya ƙi ci gaba ga magidanta da matansu sun fara sakin mata saboda babu abin za a basu. sunana honorable show idris former member state house of assembly wanda aka yi sin da manu kawo um, dangane da gwamnati kuma a jihar neja alhamdulillah gwamnatin habulolo ta taka rawa gani kusan in ce mutane ne ba su fahimci wane ne lolo ba don habu lolo na farko dai ya samu discipline tun daga gidansu kuma shi ba dan karamin gida ba ne. mutum ne kuma mai karamci saboda haka nan na gamsu da abubuwan da ya fara a cikin kwana 150 din ni na san da sanin dai akwai hanyoyi a cikin garin mina musamman hanyar sabon gari wanda yake ko a cikin rani da amma ce ka shiga cikin sabon gari gara a je a ce ka shiga wani kunkurmin daji wanda ke ba titi ba alama shi wanda ba su ma san akwai gwamnati ba wurin nan cikin kwana 40 habu sani ya gyara shi shin ko an yi adalci idan aka ce a gwada ayyukan da gwamnatin pdp da ta gabata a jihar neja ta ma'azu babangida aliyu ta yi cikin shekaru takwas a kan karagar mulki da wanda wannan gwamnatin ta yanzu ta apc ta gwamna abubakar sani bello wacce kowatanni shida ba ta yi ba ta samu ta yi wasu 'yan pdp mana sun ce za a iya yi mana domin ai a ce wasu kyakkyawar safiya daga maricinta ake ganin shi yan kuma suka ce idan an dubi baya ai 'yan pdp jihar neja ba sa da abin da za su ce shi yasa kashi na biyu na muhawarar da muke je tsakanin jami'in hidimomin fadar gwamnatin jihar neja ta yanzu wato abdullahi ara da kuma tsohon mataimaki kan harkokin siyasa na gwamnatin da ta wuce ta pdp yayi ability shi abdullahi yake cewa ko kuma yake kalubalantar wasu daga cikin ayyukan tsohuwar gwamnatin ta ma'azu babangida da ta wuce ta pdp kamar aikin nan da suke kira na tan kilomita. Alal misali, ka eh. je mini lokacin gamban kaman kaman kaman Rijau ina tan kilomita. Ka je mini Magama ina tan kilomita. Ka je mini Kaka ina tan kilomita. Ina zuwa Alhaji Abdullahi bari Alhaji ya kare kansu bismillah Alhaji ya na jinka. To alhamdulillah wato dai a yau wato Alhaji Aliyu kaga a takaice Alhaji Baba ya amince da mun yi aiki a cikin kilomita a takaice ya ce akwai ayan tambaya to alhamdulillah tunda har ya amince an yi so abin da nake so da kai alhaji aliyu yau garin kwantagora wanda yake local government ina ne local government din shi ne local government din mai girma gona ne yau duk wanda ya sani ya riga ya sanya garin kwantagora yake maganan hanyuka hanyoyi dai da ke cikin garin kwantagora daga nan daga ɗaya daga cikin dualization da nake gaya ma an faɗaɗa titi din nan da titin kwantagora in ka biyo titi ne guda ɗaya wanda yake kuma magama ne tsakanin eh, eh, hanyar zuwa Legas, hanyar zuwa Kaduna zuwa Sokoto, yau Alhaji Aliyu jihanka ne sokoto yau na tabbatar da ka bi hanyar nan ka san yadda hanyar nan yake a da ka san yadda haka a yanzu yau an wayi gari in ka bi hanyar nan yadda ka san birnin london kake akwai wuta da aka yan wuta da aka sa aka sake a cikin garin hanyar nan zaka gita garin kwantagora an sake ta kowane um, um, um, tafiya kai a kowane unguwa 10 km din da haka aka raba ta unguwa unguwa da kwalbati a cikin garin Kwantagora haka in ka je cikin garin to garin Mina ma sai da aka kai ga aka zo aka sami girma gona aka ce ranka ya dade ayyukan gada da ake a cikin garin yawa. wani gwamnan wannan ne yanzu ko na da gwamna da ya wuce na Aliyu Babangida da wancan gwamna Abdulkadir Kure shi kanshi yayi hanyuka da gwamna Babangida ya zo shi ma ya ci gaba da hanyuka aka zo aka same shi suka ce mu mutanen karkara muna roƙon alfarma mina a batta haka a ƙara taɓawa a cikin abin nan saboda mina ma yau mutum ma ya zo talakan Niger wallahi ba maganar hanya bane ya dame shi yanzu a cikin garin Mina jama'a sun koma almajirai jama'a sun koma bara suke gwamnatin APC ta sa su bara Alhaji Aliyu eh, ina zuwa Alhaji ya um, mu koma yawa eh, Alhaji Abdullahi yi magana kwanta gora nan da yake yi eh batun magana dualization na kwanta gora na yadda an yi dualization amma an bar baya da kura saboda me aikin da aka yi da aka ce a na dualization na kwanta gora din a yanzu hakan nan a takardu a yanzu hakan nan wayanda suka aiki aikin ba a gama biyan su ba mu da muka zo na muka muka muka biya mu muka biya na biya in bai sani ba ne ta in da in baka sani ba ne ka zo ofis zan gwada maka kenan gwamnati ai kan biya da wata gwamnati sai ku biya tunda an yi aikin an yi aikin ku biya ba ai abin da ya kamata ku yi tunda kun gaji gwamnati sai ku biya kun kun tara kun tara kun tara kun tara kun tara kun tara an yi aiki a cewa da hawan biya ba sai ku biya ma'anan ma'anan ka gaji gona kenan ga ka ta tuku na alhaji na nan actually na na yadda na yadda na kwanta bura amma ba a ba a gaba biya ba a biya ba ni kuma yana da hujja in kuma kai in kuma kana kana kana kana kana kana abin nan eh, baba ne ka zo na ba gayyata ka zo in gwada maka record abun da ya rage bashin da kuka rage da muka biya. Eh amma alhaji amma alhaji ba an yi. da na bidda to da kenan amma an yi aikin Alhamdulillahi, ai babban abu shine a ce ba yi ba to mu yanzu muna so ku ku yi ko ku yi aikin mana ya zama ku ku je kuna hawa aikin wani. Ai da ka taka ji saboda alhaji ba kar ku yi aiki kar ku hawa aikin mu muna so ku buɗe fili ku na ku aiki. Bibi. eh ability ka taka ta na ce ka. mun zo da namu agenda din da muka zo da kasa. ya za ku hawa agenda wani. da muka zo da ajanda ɗinmu muka sa a tire ma'ana idan kana son ka ba mutane good governance saboda a bai yiwuwa ka zo da naka ajanda shi an yi abu a abun nan an bar shi ba karasa ba ya ce za ka ɗora wani sabo daban bai yiwuwa eh. wannan ba shi ne gwamnati ba so abin da gani duk aikin da muka cewa to ya za ka yi ka samu ku ce ba ku biyan kuɗi tun da mun yi aiki ba ku biya waɗanda suka yi aiki jama'a mu yanzu abin da muke kenan muna karasawa Mm. saboda shi ya fi shi ya fi alheri mu al'umma jama'a bari mu je bari mu je ga wasu abubuwa muna da abubuwa da yawa kamar yadda nace za mu taba Alhaji Abdullahi mu taba magana nan ta loka gama da naji mutane da yawa suna son su yi magana abu na farko shine um, an rage zaben su local government din daga nuwamban nan da ya kamata muna ciki har zuwa shekara mai zuwa ko to an ce a eh, lokacin da aka rage ɗaya daga cikin da hujjojin da gwamnati ta bashi ya cewa ba ta da kuɗi amma kuma wasu suna cewa wani ayyuka aka yi da kuɗin suka kare da babu kuɗin gudanar da zaɓen yankunan ƙananan hukumomi wannan dalilan nan na rashin kuɗin nan shine wannan dalilan na rashin kuɗin shine kuma su hukumar zaɓe mai zaman kanta na jiha su suka rubuto suka ce ga bukatocinsu saboda bai yiwuwa a ce ga mutane ga ga bukatoci a ce akwata gaba a kwashi kudi gaba ɗaya ce an sashi a zaɓe bai yiwuwa babu ruwa babu hanya masu kyau babu ilimi ingantacce so shi ake yi ana aunawa babu wannan kuɗin ba a je mhm. albashi ba da shauransu yau kai ka sani cewa jihar Niger yau workforce inter kusan shi ke lashe duk abin da ke samu daga daga sarar allocation su a kwashe kudi gaba ɗaya ne a ce an ba mu kun zare ba biya ba biya albashin ma'aikata ba ba shi wa kuma ni na ce na ina ce ka tunda muka hau mulki ka je ka bincika ka duba an biyo mu bashin albashi ba biyo mu bashi yawwa to a eh, dalilin ke da muka eh, duba eh, a maimakon a ce an kwashe an kwashe an zaɓe gara a kyauta ma jama'a ma'aikata a biya su albashin su to ina zuwa ina zuwa alhaji abdullahi ina zuwa alhaji alhaji ya shi wannan bai sai zama hujja ba maimakon a ɗibi kuɗaɗe a yau mutane ake eh, wuce a jayin eh, zabe wannan bai gamsar da kowa alhaji aliyu wanda magana da na ji ni dariya ba ni. yau waɗannan mutane da kansu suka kira suka eh, jam'iyyar apc ta kira jam'iyyu na adawa ta ce tana bukatan za ta zaɓe na ƙananan hukumomi su suna zaton za mu yi gaddama mu ce ba mu yi muka ce "Alhamdulillah mu shirye muke saboda mun san abin da muka yi a baya saboda jama'an mutanen Niger sun kasa ne suke duban su ga bambancin jiya da yau to sai aka wayi gari jama'an Niger sai suka ga cewa gumma jiya da yau dalili shine bayan sun kira sun sa sun sa zaɓe da kansu suka ba mu tabbacin hukumar zaɓe na jihar Niger cewa gwamnatin Niger gwamna mai girma gona ya ba su ƙarfi 80% da za a yi zaɓe na ƙananan hukumomi muka amince muka je muka sai nomination form suka ba da tax clearance na kansulolinmu muna da gunduma a jihar Niger gunduma 274 bi ma'ana kansuloli 274 na jam'iyyar mu na adawa na PDP mun sai tax ba ma ya abin da ke son sani wai wannan hujja ta rashin eh. kuɗin nan ba ta gamsar da ku bane ne ba ko yadda ah, bane ko to abin da wala ba ta gamshe ba dalili shine dalili shine yau wake yaudaran wani gwamnatin tarayya ke yaudara ko ko gwamnatin jihar Niger mu dai mai girma shugaban kasa jiran Muhammadu Buhari ya ba da tabbacin cewa akwai kuɗin da ya ba jihohi amma wannan kudaden eh, alhaji ya na biyan albashi ne ba na zaɓe to alhamdulillah alhaji oh. mustapha amma oh. abin da nake so in kawo ka har yau akwai kuɗi na na na na na na gamaka that is asusu wanda ake ce ma john account na ƙananan hukumomi akwai kuɗi a nan shin wa'annan kuɗi me ya kamata a yi da shi akwai eh, abinan eh, ma'aikata na rabenu na kuɗin shiga na jiha su kansu akwai su shin jihar Niger wannan kuɗi da muke jin ikirari sun taru na ƙananan hukumomin John account ɗin da ake kira shi kuɗi na menene? To tsaya tsaya tsaya in ya bari ai ga mai baka ansa shi Abdullahi tun yana cikin Alhaji Abdullahi kaga abin da yake cewa ce kuna da kuɗaɗe kuma me yasa ba kuɗi ba ku zabe da shi. To a gaishe kuma malamai to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dora ne daga amsar wannan tambaya kan maganar kuɗin joint account da kuma batun zaɓen yankunan ƙananan hukumomi. yanzu dai muna godiya ga su bakin namu abdullahi baba ara da kuma yahaya ability sannan da wakilin mu mustapha nasiru batsari da ya taimaka mana wajen haɗa wannan shiri a madadin su dukan ni ne aliyu mustapha sokoto a washington haka ne ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ka in fact yanzu muna zaman ɗaɗɗar yanzu haka saboda sun ce Christmas ma Hausawa ba za su da Wani mazaunin garin Fatakwal kenan ke bayanin irin zaman tsoro da 'yan Arewa suke ciki a saboda zanga-zangar da matasan yankin ke yi da suna a kafa a ƙasar Biafra. A kasance da mu a shirinmu na karfe takwas idan Allah ya kai mu domin jin cikakken bayani. A halin yanzu kuwa ga takaitattun labarai kafin mai sallama. shugaba barack obama na amurka ya ce zai zama kuskure amurka ta tura sojojinta na ƙasa masu yawa domin murƙushe ƙungiyar isis to zan ja maka birki <laughs> masu sauraro sai kuma da misalin karfe 8 na safe agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da halin da 'yan arewa suke ciki a yankin naja delta da kuma nasarar da hukumar ndle a jihar ogun ta samu a halin yanzu kuwa jin mai a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.